يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبت ga Allah malaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau ɗaya ga watan Ramadan hijira hudu. ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda daidai da yau muna 23 ga watan uku shekara ta 2023 a muna ma'alla godiya da ya raya mu ya sake nuna mana ganin wannan wata mai girma mai albarka wanda yake kunshe da rahama da jin kai na ubangiji da yake yi ma bayi a cikinsa wanda muke roƙo Allah ka sa muna cikin wanda za a yi masa rahama da jin kai da ‘yantawa a cikin wannan wata Allah ka zatar da mu dukkan ayyukan da za mu su zama karɓaɓɓu daga cikin abinda muke yi a cikin wannan wata shine ƙoƙarin karanta alƙur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da fatan Allah ya azurta mu aiki da abin da muke karantawa waɗannan kwanaki masu albarka akan yi ƙoƙari a ci su, ta hanyar ayyukan ibada ta hanyar tawassuli da wannan ayyuka na ibada zuwa ga Allah domin neman yardarsa domin neman rahamarsa da kuma neman tsari daga azabarsa ‘yan uwa wanda duk ya ga wannan kwanaki ya yi ma Allah godiya wasu ba su ga wannan kwanakin ba bari mun yi da su Allah ya karɓi kayansa mu ma wata rana ba za a yi da mu ba na ga kubar lafirka na a daina taɓa ta da ta tsaya a bari gobe kwayi gyaran a wannan ya kamata mai Allah godiya wasu ba su gani ba mu mun gani to sai mu ma Allah godiya da ya raya mu rayuwar mu ta zo wannan wata mai albarka wanda duk mumini musulmi yakan yi farin ciki da zuwansa yakan yi shiri da taniji don cin gajiyarsa to Allah ya sa muna cikin wanda za su ci gajiyar wannan wata a ƙur'ani kamar da kuka sani shakundum ne littafin Allah mai girma wanda ba a gajiya da karanta su ba a gajiya ka karanta ka ce yau na gaji a'a jiya an yi shekarar da ta wuce mun yi tafsiri bana mun gaji a'a jiya an yau ka ce ka gaji ba dai ƙur'ani ba cikin mu'ujiza da Allah ya ma ƙur'ani shine duk lokacin da ake karanta shi mai karatun yana ƙara jin kamar wani sabon abu ne sabanin wata magana ba ta Allah ba in an karanta ma yau gobe jibi sai ka ce kai ka gaji da ji amma ban da ƙur'ani littafin Allah mai girma duk mumini yana karanta shi kuma yana jin daɗin karantawa yana kuma na sha'i da karantawa muna fata wannan awa ɗaya da za mu zauna ya zama awa ce da za mu ci ta ta hanyar amfani da ladubban neman ilimi malamai sun faɗi wasu ladubba da mai neman ilimi ya kamata ya ladabci da su domin ya sami albarka wannan ilimin da gaske akwai haƙuri haƙuri jigo ne wajen neman ilimi yasa mai talimul muta'allim da ya kawo baiti na lantana lal ilma illa bi سأنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واستبار شيني uku أكو da ده da لناك yace wato ba a samun ilimi sai da wasu abubuwa guda shida kuma zai bamu labarin su shine yace na farko ƙwaƙwalwa ta fahimta wanda Allah ya azurta shi da ƙwaƙwalwa ta fahimta zaka kenan mutum bai zama balidi ba bai zama kwakwalwar rikitacciya ba wana hanya ta farko ta samun ilimi kenan ana karatun nan kwakwalwarka tana ji tana ganewa tana fahimta to wannan hanya ta farko kenan zaka'un wa hirsun hirsi ne tsananin kwaɗayin san abin zama kana kwaɗayin karatun nan da za mu fiye da ruwan da za ka sha an sha ruwa an jima kana kwaɗayinsa fiye da abincin da za ka ci an sha ruwa an jima wannan kwaɗayin ne zai sa duk wahalar da za ka taho daga ungoku ko ranar da za ka keto ko aikin da za ka bari duka za ka ga cewa kwaɗayinka ya sa kawatsar don ka zo ka amfana da karatun sa ya ce ba a samun ilimi sai da abu shida na farko kwakwalwa na biyu kwaɗayi na uku shine mai naci da juriya da hakuri. ba zai yi wuyan za mu fara mun buɗe wannan karatun za mu fara da wanda ake samun takarda ne to sai an yi rijista kuma sai an sa kuɗin da za ka biya na registration amma wannan kai za ka yi tsakaninka da mahalicinka kayan rijista yau ɗaya ga ramadan za a fara karatun ƙur'ani da kai kuma ba za ka daina zuwa ba sai ran da aka rufe kai da kanka ba wani wanda ya tilasta ka ba ka yi rijista saboda an gama za a baka takardar shaida ba a'a takardar shaida ka tana wurin mahalicci shine lada da zai baka wannan juriyar da za ka yi ba za ka yi fashi ba sai da larurar da baya da ka iya akwai ɗaliban da ake fara karatu da su farko ramadana da shauki kwana biyu uku sai ka daina ganin su wannan ba su ji shawaran mai talim mutallin ba yace wa ibaru wa bulghatun da guziri qur'ani ba ka da shi ka saya a'a daidaita sahu za ka hayo daga ungoku ka sami kuɗin ka kokuta ka hayo mota gare ka ka zuba mata mai mashin ka zuba mai dole sai da guziri ake karatu wa bulghatun yace wa irshadu ustazin wa ƙulu zamani da a daɗe ana yi karatu a da wato na biyar shine neman shiryawan malami kai kaɗai ba za ka ce ka sami ƙur'ani mai fassara da hausa bari ka je ka karanta za ka gane wata ka kuma ta yi a ta iya larabci ba ka karanta ka gane a na turanci ne za ka karanta wannan ba haka malamai suka ce ba wa irshadu ustazi a wata ruwa ta ce wa suhbatu ustazin da abokantaka da malami dole sai ka je cikin laduban ilimi ka ɗau ƙafa ka je wurin da ake karatu likita duk da kake so ka zama mai operation ko likita mai ba da magani sai fa ka je ka karanci maganin kuma sai ka je ka karanci cutar kuma sai ka je wurin likitoci sun koya ma rana tsaka ba za ka zo a miƙa masu ka sai ba ba haka ilimi yake na addini rana tsaka ka ce ka iya kai ma baka je wurin wanda suka karanta ba su ma can suka karanta suka karanta har a tafi zuwa ga manzo wannan kuskure ne shi yasa ka ce wasu hubatu ustazin ko da za ka karanta wancan a matsayin nazari na hausa na larabci na waye to ya zama kalizinci wurin da ake karatu saboda yanzu mu ta cin karo da wasu abubuwa da za ku ji cikin tafsiri duk da iya larabcinka sai ka je wurin masu karatu za ka san ma'anarsa kashe kaga sai da su bace ustazin sannan na karshe wa ƙulu zamani da a dade ana yi karatun addini ba karatun boko ba ne na yi digiri na yi masters na yi phd na zan professor shikenan na gama a'a kullum ake minal mahadi ilal lahadi daga zanen goyo zuwa zanen mutuwa sannan kake cewa na gama karatu to sai mun sami wannan haƙurin na biyu shine ikhlasi ya zama dan Allah kake zuwa karatun nan ba dan a ce ka zo ba ba dan a ce a'a dan Allah kana neman ladan wannan halarta ta ka wurin Allah shi ke kawo tsarkin zuciya da tsarkin zahiri wanda za ka zo masallaci da ɗakin Allah za ka zo tattar da kai da hali ka sanya turare kai wanka ka yi shiga mai kyau ta zahiri kenan da can kuma zuciyar ka yi ta ma ya zama abin da ta kulle shine dan Allah kake ba dan a ce wani ba ba dan a ce kayi ba shi yake kira ikhlasi taharatu zahir wal batin tsarkin zuci da kuma tsarkin jikinka na fili kina ya zama dan Allah kike na uku malamai cewa sai yin aiki da ilimin da kake samu mal ilmu illa al amalu bihi ba zai kana zuwa kana jin qala Allah qala rasulu amma kuma aikin ka ya sha bamban da abin da kake ji nan ma ka saba ka'idar ilimi ilimin ba zai amfana ba saboda amfanin ilimi shine aiki da shi yasa Allah ya ba mu misali mai kyau cikin alkur'ani dangane da wanda suke da ilimi ba su aiki da shi masalul ladina humilu tawrat ya ka ce masalul ladina humilu tawrat ثم لم يحملوها Himari الحمار يحمل ka duba yadda aka wasafa su da yahudawa ake ba yahuda ya san gaskiya ke kindinta sun san annabi shine annabin ƙarshen zamani suka ki imani da shi sallah ya ce misalin su kamar jaki ne da yake ɗaukar littattafai a kan shi ya san amfanin su an lafta mashi nauyi ga sunan na littattafai za a kai wata labarari za a kai wata kasuwa shin yana da amfani wurin shi to haka aka ce wanda ke karatu bai aiki da shi kamar jakin da aka ɗora mai littattafai ne wanda su ake karanta a sami shirya shi ba su da amfani a wurin shi ashe kun ga amfani iliminmu ya canza rayuwarmu halin nan da muke ciki muke wai wai wai wai ba abin da zai canza mana shi sai mu zo mu ilimi mu aiki da ilimin za mu sami canji annabi ya tsirar da al'umma cikin duhun duhunonu cikin jahiliya amma da ya kira su zuwa ga Allah zuwa ga shiriyar saman zo suka bi sai suka shiri suka koma suka bi hanya ta gaskiya suka zama masu ƙaunar junansu masu zaman lafiya masu kiyaye jini da dukiyar wani amfanin zuwan ka makaranta zuwa wannan halkar ta ilimi ta canza rayuwarka daga halin da kake ciki zuwa hali mai kyau sannan ladabi na hudu suka ce koyaushe ka zama cikin muraƙaba ta ubangiji shine alkhawf wa raja kana nan kana jin tsoron Allah kana tsoron azabarsa kuma kana fatan samun rahmarsa aljanna kina ba wai muraƙaba sai yanzu muna cikin karatun na masallaci kawai tsoron Allah zai zo maka ba ka fita ka koma shagon ka kuma shi kina jingini ka shiga kasuwar ka babu ka tafi ofis ka tafi gida ka tafi majalisa a'a ilimi ya sa maka abin da yake ce ma wato ainihin dawamul muraqaba ko yaushe kana cikin jin tsoron Allah jin tsoron Allah ba yana cewa wai ba za ke dariya ba ba za ke murmushi ba wurin yin dariya ba za ke nishadi ba wurin yin nishadi ba shine ake nufi ba ka zama fuska a murkike a daure in an ma magana he dai ka ɗaga hannu ba shi ake nufi ba kowane abu ka yi shi a mahallinsa kuma ka ɗora shi kan muhallinsa kana maje tsoron Allah shi shine muraƙaba sannan cin gajiyar lokaci cikin ladabin neman ilimi cin gajiyar lokaci yanzu muka fara karatun nan abin mamaki da damuwa ana ciki kwatsam sai ka ji an ce saura minti ga lokacin ya ƙare ga in an yi an yi in ba a ba shi kenan kai kuma da ka ɗauko ƙafa ka zo in ka zo kafa idan ta in baka zo ba ka ce ba komai shikenan wanda suke zo sun ta kai kuma ka rasa to na mulwa mai maza maza mu ci gajiyar lokacin kafin mutuwan nan ta zo kafin yanayi ya zo mana wanda ba za mu iya ba akwai yanayi na tsufa kana nan da ranka wallahi ba za ka iya ba akwai bayan Allah suna nan suna so su zo karatun na amma tsufa ya ci masu ba za su iya zuwa ba to mai maza mu ci gajiyar lokacin abubuwa biyar da annabi ya faɗi kafin biyar sannan sai ka zama kana sauraron ƙwaƙwalwarka ka saita ta kada kana cikin saurare kuma ka tafi tunanin gidanka tunanin shagonka tunanin ofis sai ka ji wani abin wani kuma abin ya kuce ma shi yasa masu wato malamai suke ba da ladubba hannun zaman majalisi kana da ɗan littafinka kana da Ƙur'ani tana jokin wasu abubuwa da za a faɗi na fa'ida ba za ka yi ba ba za ka yi ka ka jangina da bango ai sai gyangyaɗi ka je ka miƙe ƙafa ka ke wannan duk babu ladabi za ka yi zama zaman da bayar da za a bacci zo maka za ka kawo zuciyarka ka halarto da ita inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana an mas'ula da su ake neman ilimi malamai suka ce sam ji ka kawo jin ka kada muna nan kana can kofa kana kallon masu ciya a mota to na ruwanka da su wannan awar ka ba kanka ita ka natsu da zan ba abin da za a faɗi sai a kunnen ka. idan ka in na gani ne kana kallo yasa malamai suke fifita ruwayar ɗalibin ko malamin da ya karɓi karatunsa kusa da malaminsa fiye da wanda yake can nesa ji wanda shi yana gani da ido in wani abu ne na misali da ake da hannu ko da baki ko da kai don duk annabi turawa za ku ga za ku ga aro cewa annabi ya ɗaga kai ya gyaɗa ki da me ana gyaɗa haka in na haka me nake nufi to duk wannan isharori ne na kusa da malami dina amfanarsu wanda zai je a rediyo ba zai fahimci wannan ba don ba shi bai gasar da aka gyada kan ba na i ko a'a bai gasar da ake amfani da hannu ba shi yasa ɗalibai na kusa da manzo sallam su abu huraira suka fi fa'idanta saboda kullum suna kusa da shi yana buƙatar zama kana da wannan sai kuma malamai suka ce shin abin da zai taimaka maka in an yi karatun ka koma ka rika muraja'a bayan yaba shi kenan ka jingine ƙur'anin ayon da aka karanta ka je ka maimaita su inda tafsirin su musamman yanzu yadda ake samun bayan Allah ke ɗaukar nauyin karatu a sa shi a rediyo don na nesa da ba za su ke zuwa musu amfana yanzu kamar bana wajen tasha uku ta hudu ma ina jin akwai rahama za su rika sawa takwas zuwa tara arewa rediyo za su sa tara zuwa goma na safe sai kuma firimiya su kuma za su sa hudu da kwata zuwa biyar sai kuma aminci goma na dare a firimiya e, i hudu da kwata na yamma a e, yanzu ke nan sadda ake karatun saboda wanda ba su nan su amfana sai kuma in kana nan kaji sadda ka ji sai ka ƙara bita wataƙila wani abin ya kuce masa da ake karatun sai ka ji shi sai aminci su kuma goma na dare za su sa waɗannan duka sun biya ne saboda bayan Allah su amfana kai kuma da ka zo aka da kai ka ƙara ji kana kwanci a kan ka sai ka ƙara fahimta abin da ka karanta a matsayin bita da muraja'a wannan yana cikin abin da ke tabbatar da ilimi daga cikin ladubban neman ilimi neman aboki na ƙwarai wanda zai rika ƙarfafa ka ba wanda zai rika sa ka kasala ba wanda shi zai rika tuna maka lokaci ya kusa lokacin tafsiri ya kusa ya kamata kan mai latti kar a fara karatu ba mu nan kar a yi sallah raka ɗaya ta kuce mana to wannan ya zama shi ne abokinka amma abokin da zai rika sa ka kana samun kasala yana hamma yana to ai kara abin ne yanzu da rana garin yau ne azumi nake ji to ai ba komai yana ji a rediyo wa ya hada wa ya gaya maka je rediyo da halarta ɗaya ne ka ɗauko ƙafa ka ka taho ana ta rubuta maka lada in ka koma ana rubuta maka ladan mai neman ilimi kuma ka kama hanya zuwa gidan aljanna haka na ce kuma yanzu kana zaune a nan mala'iku da za su zo su aje fikafikansu suna nema mana gafara suna nema mana rahama Allah kana ciki haka ba za ka hada da wanda ya aje rediyo ke ji ba to ga wannan abokin malaman suke ce shi za ka makalkale mai zama abokinka wanda zai rika tuna maka inda ka manta ladabi na gaba malaman suka ce shi ne yin ladabi da mai karantarwa ma'ana ka zama cewa ba wai mai karantarwa ko sa'anka ne ko abokinka ne ko ƙananka ne ko ɗanka ne ya zama ka girmama ya ba shi ka girmama ba karatun za ka girmama to da yan babu girmamawa to karatun da yake faɗi ba za ka girmama shi ba shi sa aka kawo tsare-tsare na wulaƙanta karatu irin karatun jami'a a koya ɗalibi challenging ɗin malami da criticizing ɗin shi kuma addinin musulunci babu wannan malami ko kuskure ya to za ka yi ƙoƙari ka nuna masa kuskuren da ya cikin hikima ba challenging ɗin shi za ka ka kwale shi ka kware mashi baya ba a musulunci ba a wannan kuskure lallai malami zai iya yi amma sai a bi hanyar da ake bi a gyara mashi wacce take za ta zama alkhairi amma in ka yi ne don ka tozarta shi to kai ne za ka tozarta kanka domin shi mai karantawa in yayi don Allah ya abin da yi daga ci malamai suka ce shine wato ainihin shi kan shi wurin neman ilimin a girmama shi masallaci kenan in nan ake yi in makaranta ce shine ka girmama wannan wurin yanzu ba za ka zo ba ana karatun nan sannan kuma ka zo da yawa kana ta kana nan ka sami wata kwana ka makale ana karatu kai kuma ka ɗauko waya kana ta chatin a'a wata wani abin kake babu girma yanzu a makaranta kake hankalinka da komai ya girmama wurin sannan wurin nan da matsi an ce na ɗaƙafa ka ka naɗe inda inda za ka miƙe ka miƙe duk wannan girma wurin neman ilimi ne suka ce wato ainihin ka zauna kana faɗake faɗake shi ne ƙwaƙwalwarka ba ta tafiya tana karanta wani abu can in ka zo kai kokarin tsara ka da ka da ka zuwa ga abin da yake a gaske ladubba da ta faɗi shine ka rika farin ciki da abin da ake karantarwa kuma kana fa'idanta da abin wani zai zo karatu sai ka ga kamar dole watakila mahaifansa ne suke matsa masa ta ka tai wurin tafsiri bai so don ya zo ya ka gan shi zuciyar a ɗaure jikin shi a ɗaure ba murmushi ba farin ciki ba jin daɗi to ba shi cikin ladabin neman ilimi neman ilimi ka so shi fiye da yadda kake son komai a duniyar nan ka nuna farin cikin kasar da ake karatu fiye da komai domin lokaci ne na ɗebe kewa ɗebe kewa daga damuwa musar da za mu fara karanta ayunan da hadisai to kamata ya ka ta manta da komai kai dilitin ɗin duk damuwa da take cikin kwakwalwarka ka sami rili ka manta da hayaniyar duniyar nan wani cashless wani waye ne wata siyasa da aka yi waye ci waye bai ci ba dai ba ruwanka da wannan ya wuce magana damuwar rashin kuɗi mu koma ga Allah mu kiro kwansa shine mai yaye bala'i shine mai ɗauke damuwa in muka koma Allah ya ga da gaske muke muna roƙonsa kuma shi muka yadda zai yayi sai ga Allah yayi mana amma ka zo ranka ɓace kai kuma wancan ba ba kake tattunawa sai su za ka ji daɗin karatun malamai suka ce wato ainihin a daga ciki shine wato husnul istima wanda mun karanta shi wannan su ne a takaice na ɗan rairayo mana daga abin da malamai suka rubuta sun yi manya-manyan littafai kan adabu ɗalibin ilm na dubban ɗalibi mai neman ilimi a in ba manta ba surar da muka tsaya bara muna cikin suratun yusuf ne mun tsaya kan aya ta talatin da biyar kanta za mu tsora wannan sura in ba ku manta ba ayoyinta ɗari ne da goma sha ɗaya sannan abin da take karantarwa mun ji tun ba cewa tana magana kan abin da ya shafi aƙida sannan da kuma abin da mutane kamata su rayu a kan shi na ita aƙida ɗin da su ɗamfar zuciyarsu da ita su tsaya a kanta sannan tana bayani a akan zamantakewa ta family da abin da ke faruwa wani bin na saɓani tsakaninsu sannan ma har ma zamantakewa na society duka tana za mana bayani ko kuma mun fara bayani a kai a askinta akwai ɗaya cewa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wajen ba shi ƙistar wannan ƙista ta annabi yusuf wanda aka kawo ta sura guda a ka kawo kisar shi annabi yusuf abin da ya faru da yan uwansa shi ma manzo irin wannan ta faru ga danginsa na ya kira su zuwa ga Allah kuma suka wasu suka bijire suka kiji haka wasu na nesa su ma suka yi to duka za mu ji irin wannan kisar annabi yusuf tun farko Allah ya ce alaƙari kana fi yusufa wa ikhwatuhu ayatul lisaili wa ayatul isra'ili hakika dangane da wato shi isar annabi yusuf da yan uwansa abin da ya faru to akwai aya wato akwai izina akwai abin tsokaci akwai darasi dangane da abin da ya faru tsakaninsa da yan uwansa gadin mai tambayar me ya faru wannan kisa akwai isra'iliya da yawa a cikinta wanda ya kamata kada kwakwalwarmu mu tafi zuwa ga wannan abin da aka fi ginawa cewa wato ‘yan uba yusuf abin da ya faru da ‘yan uwan shi wanda suka haɗa uba to kamar a wannan sai a ta ƙoƙari a gina cewa ai duk kullum tsakanin ‘yan uba ba fahimtar juna ba son juna wanda a cikin abin da za mu ji ba haka ba shi kan shi ƙarshe can za mu ji cewa shaiɗan ne ya shiga tsakanina da ku lokacin da suka zo wurin shi bai ce a saboda ku ɗan uba ne mu kuma can uban uwan mu ɗaya ku daban shi ya sa muka shiga muka a'a bai faɗi wannan ba to har yau har gobe ka daina ɗaukar wannan kissa a matsayin hujja na ka je ka ƙi zama da yan uwanka lafiya ko ka riƙa gaba da su saboda kun haɗa uba da su wannan kistar ba hujja ba ce saboda mun ji shi kanshi abin da ya yake shaidan ne ya shiga tsakani to shi ko shaidan yana iya shiga har tsakanin yan uwa da suke ciki ɗaya ma ni ga wanda suke ciki ɗaya ba a magana da juna ba a da juna sai da ake tafaman sulhu kaga waye shiga tsakani shaidan ne to ya kamata wannan muna karanta ƙisar, kada ka ta tafi akan tunanin ana karantar da mu yadda za ka gaba da yan uwanka da kuka haɗa uba ba haka bane kun gane da kyau to alaran ma karanto mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودخل معه السجن ثم بدأك ثم بدأك ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين نعم الله ملوك سيكي ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى هي Allah madaukakin sarki ya ce, "Suma bada lahu, sannan ya bayyana a gare su, wato min ba'adi mara aya bayan sun ga ayoyi da hujjoji na gaskiyar annabi Yusuf abin da aka jingina masa da abin da aka zarge shi Allah ya wanke shi ita kanta wacce ta ce ɗan yayin ta zo ta ce bai ba to bayan wannan ayoyi sun bayyana a gare su da hujjoji sai kuma suka ce wato layastunun lahun hatta hi lallai sai sun kulle shi a kurkuku har zuwa tsawon wani lokaci kisar annabi yusuf na fata ba kuma manta abin makaranto ba a baya faifai faifai ce daban-daban daga wannan faifai ya kare sai a shiga wannan daga wannan sai wannan farko inda muka ji inda aka zarabce shi da jefa cikin rijiya yan uwansu suka jefa cikin rijiya lafi shi kenan kila an huta da shi amma Allah ya nuna ikonsa ya fito lafiya lau ya tafi babban gida aka riƙe shi cikin mutunci da girmama ya ci mai daƙi ya sha mai daƙi kamar yadda aka yi da nabi musa alaihi sala na ji makumanta kisarsa ba galibi annaba za ku ga suna gamuwa da wannan a nemi a wulakantar sai ka ga allah ya karrama su an je ya cikin rijiya aka tsinto shi sannan wanda ya saye shi nan babban mutum ne ya je ya ce su riƙe shi su girmama shi ya ba matarsa ya ci mai daɗi ya sha mai daɗi har ya girma ga magana kisa babu kenan da ya zo wannan kuma nan ma ya shiga cikin rikici faifai na biyu kenan ita wasu ta riƙe shi nan a matsayinta na wato ainihin mai ɗakinsa matar mai gidansa bayan ya girma ya balaga sai kuma ga shi shaiɗan nan ma ta zo tana nemansa da lalata nan ma ya shiga wani bala'in da wani ibtila'in ina fata ba manta ba shi ne muka karanto har zuwa aya da muka tsaya har dai gwagwarmayar da aka yi ƙarshe Allah ya fitar da annabi Yusuf ya wanke shi suka yi ikirari da kansu cewa ita ta ce ita ta neme shi <coughs> mata da suka zo suka ƙara shaidawa wannan Allah ya wanke annabi Yusuf to ka gana daga nan shikenan kamata ya huta ko to kuma sai bala'i na uku shine za mu karanta wannan ayar wata gada ce da ta hada waccan kissa da muka gama da wannan thumma badalahum min ba'di ma ra'aw al-ayati la yasjununahu hatta hin sannan kuma al'amari ya bayyana gare su yanzu ya bayyana dai annabi Yusuf shi mai gaskiya ne shari'a ta kulla masa yanzu an bar shi yana yawo a gari bayani duk zai yatsu ko za a ta kwarmatu da hayaniya cewa ashe ba shi ba ne ita ce kuma ga ta ita batar babban mutum ce matar sarki ce ai ko matar gama gari ce aka ce wannan ya faru da kunya to ya za a yi a ɓoye wannan al'amari kada ya fantsama kada a ji kada a sani wannan shine sai kuma aka yanke shawara suka rantse wallahi sai sun kulle shi za a kai shi kurkuku kaga ya fita daga wani bala'i yanzu kuma zai tafi wani dama can ya ce wannan fitinar tasu da ita gare ya tafi kurkuku ya roƙi Allah saboda haka ko suka ce aiko kurkukun za a kai shi muna ganewa da kyau wannan shine bayani bayan gaskiyarsa ta bayyana da kamewarsa da mutuncinsa sai aka ga cewa to ai yanzu in an bar shi wato asiri zai turu matar babban mutum ta yi ba daidai ba kaga girma zai zube mutunci zai zube da za a ɗau mataki shi ne suka ce to za a kai shi a kulle saboda wata ilan an kai shi an kulle ya daɗe maganar an manta da ita daga bayan ya fito shi kenan an manta ko jama'a da aka yi da su wasu masu mutu shi kenan suka yanke wannan hukunci to shi ne mai Allah ya ce wadakala a kakaranta ta to wadakala ma'ahu zina fatayan sai wasu samari biyu suka shiga kurkuku tare da shi ƙala a haduhuma ɗaya daga cikinsu ya ce inni ne a turu hamra ɗayan ya ce yake gaya ma annabi yusuf cikin kurkuku ya ce ni na gani an nuna ma a mafarki ina wato take giya ko kuma ina tatsa giya Mun san giya ana samun ta ne ko daga inabi ko daga gero ko daga ababa da ita ake giya da ko to ne an nuna ma a mafarki gani ina tace giya ko ina matse ta shi ne abin da aka nuna man kenan wa qala al-akhar shi ko da yace inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ni an nuna ma a mafarki na ina ɗauke da gurasa a karan kaina ta akulu tsairume kuma tsuntsaye suna ci suna tsatsaga daga wannan gurasar da take kaina ni abin da aka nuna ma a mafarki kenan na bi ina bi ta'awele ya kai wannan abokin zama namu ba mu labarin fassarar wannan mafarki namu inna naraka min al-muslimin lalle mu muna ganin ka kana daga cikin salihan bayi mutumin kirki wanda zai iya fassara mafarki to kun san qur'ani shi da yake ko yana ka sa, dan nan ma'ana sun yanke za a kai shi kurkuku to yanzu an kai shi yayin da aka kai shi kurkuku sadda zai shiga faɗan Allah da ikonsa sai ya shiga da wasu samari guda biyu su ma sun yi laifi an kawo su kurkuku kun gane kun san shi kurkuku ba wajen na cikin kurkuku ne mai laifin da ya cancanta kai shi kurkuku ba a wani mai laifi ne ya cancanta ake kai shi amma wani shari ne ake kulla mai bayan da za alƙali ya yanke hukunci a kan tun da shi bai san gaibi ba kuma ana nan ba yanzu da a kai mutum kurkuku a kulle to lokacin annabi yusuf shi ne sai ya shiga kurkuku da wasu samari guda biyu da suka shiga wannan zama da ke kamar da ibn ƙwato, ibn kasir ya kawo yake cewa dannanan sai annabi yusuf ya shahara a wannan kurkuku a cikin 'yan kurkuku mutum ne mai kyauta mai amana mai gaskiyar zance mai shiru bai damu da surutu ba ga yawan ibada ira da aminci su kada tabbata a gare shi sannan bugu da ƙari kuma ga shi Allah ya sanar da shi sanin fassarar mafarki in dai mafarki ne aka yi aka gaya mai to ya san fassararsa wannan sai ya zama yana kyautata ma 'yan kurkuku dandanan sai annabi yusuf ya sami karkuwa wurin 'yan kurkuku dandanan suka shugabantar da shi ya je ya gaida mara lafiya a cikinsu ya je ya zauna da su har yana jin matsalolinsu yana warware musu wasu matsalolin shi ma ba kawo su aka yi fa muna fahimta wato kullum in ka sami dama ta bata ta wuce ko a majalisa ko kaga wani abu da bai dace ba maza yi wa'azi annabi yusuf a kurkuku dana nan sai zama mai wa'azi wannan ta sa wannan samari guda biyu su da suka mafarki sai suka tattaro suka ɗungumo suka taho wurin yusuf alaihi salam shine suke neman fatawar fassara mafarkinsu ɗaya ya ce shi abin da ya gani yana ta cigiya ɗaya kuma shi abin da ya gani yana ɗauke da gurasa akan sa matsin tsaye ci to sai suka ce to yanzu ba mu labarin wannan mafarki domin mu muna ganin ka mutum ne na kwarai mutum ne salihi kana cikin wanda za a tambaya su ba da amsa kaga ashe kullum mutum yana samun yabo ta fuskar abin da aka gani a zahiri na yi da nabi yusuf da ya shiga zalunta su yake yi za su yi mai wannan zaton da da ya shiga bai kame kansa ba da da ya shiga bai damu da ibada ba za su kusanto shi to ɗan adam shi ke makansi kai kake sama makanka matsayi a wannan duniya tamu kuma kai kake sama makan makanka matsayi gobe kiyama to kaga annabi yusuf da ya wannan dandanan ya sai matsayi kuma suka ce inna wato inna naraka minal muslimin lalle mu muna ganin ka kana cikin masu kyautatawa wanda za a iya tambaya a sami amsa hannunsa me Allah ya ce قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة وهم بالآخرة هم كافرون نعم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون بارك الله فيك نعم الله مروفك يتي قال la ya ati kuma ta'amun turzaqanihi illa na ba ci kuma bi tawili annabi yusuf ya ce masu su din nan wannan samari da suke masu tambaya ya ce ba wani abinci da zai zo maku wanda za a azurta ku da shi face sai na baku labarin wato wannan abincin kafin ya zo maku mai daɗi ne mai zaƙi ne mai bauri ne ya yake tun kafin a kawo maku shi zan ba ku labarin ga kalarsa kaga nan wani matsayi ke ko yana nuna annabin Allah ne Allah zai sanar da shi za a kawo masa abinci a kurkukun to zai iya ba su labarin ga irin abincin da za a kawo ga kalarsa ga komai sannan su ya ce shi ne wato ƙabla an yi ake kuma gabanin wannan abincin ya zo maku to zan ba ku labarin kalarsa da ɗanɗanansa da komai zalikuma mimma allamani rabbi wancanan ku labari da zan iya baku na abincin da za ku ci ko ma fassara mafarki da zan maku yana daga cikin abin da ubangiji na ya sanar da ni kaga wannan yake nuna maka ba fadabo yake ba ba tsafi yake ba ba bokanci yake iya gano me aka dafa a gidanka yau me za ka ta'a sai ce wannan abu mimma allama ne rabbi yana daga cikin abin da ubangiji na ya sanar da ni kaga bambancin annabi kenan manzo da boka shi boka abin da zai gaya maka na da awar gaibi zai haɗa kai da aljanu da shaitanin aljanu ya yi ƙulle daga baya ce ya san kaza san kaza shi ko annabin Allah sai dai ce wannan abin da zai gaya ma abin da Allah ne ya sanar da shi yace inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun yace lallai ne na bar aqida wato wata hanya ta wasu mutane wanda suke ba sa imani da Allah ba sa gaskata Allah wa hum bil akhirati hum kafirun kuma su game da ranar lahira ma masu kafirce mata ne wato annabi Yusuf anan ya sami kafa me ya kai mai tambaya ne ha tauhidi aka tambaye ne ko kuwa fasaran mafarki fasaran mafarki aka tambaye to zai ga ya sami dama yanzu ya sami kafa na wa'azi tunda ana da bukata wurinsa kafin ya biya bukata shi ko bare ya isar da tashi bukata shi ne gaya musu Allah gaya musu tauhidi sai fara shimfiɗa ya ce lallai ne na bar millata ƙaumin aƙida ko addinin wasu mutane wanda suke lamina billah ba sa imani da Allah wahum bil akhiratuhum kafirun kuma su game da Allah game da ranar lahira kafirce mata suke ba su imani da wato yawan kiyama ba wacce ba a cikin abai ibrahim wa ishaq wa yaqub har wa yau ni na bi hanya na bi tafarki na bi addinin iyayena sune ibrahim da ishaq da yaqub su kam hanya sanabi hanyar annabawa kakannina da iyayena hanyar su maka na ma kana lana an nushrika billahi min shai bai dace ba bai kamace mu ba mu shirkanta Allah da wani wajen bauta kenan sunayensa sifofinsa rububiyarsa uluhiyarsa zalika min fadlillah alaina wannan sanin tauhidi sanin Allah da kaɗaita shi da bauta wannan yana daga cikin falalar da Allah ya yi a kan mu wa alan nasi kuma da falalar da yamma mutane walakin na aksaran nasi la sai dai mafi yawa yawan mutane ba sa godiya ga Allah ku ji annabin Allah malam ya sami dama kafin ya gaya masu fassarar mafarkin da suka nema dan nan sai ya ba zama wajen gaya masu Allah su zo su yi imani domin imani da Allah shi ne tushen dukkan wata hanyar rayuwa Shi ne arziki babban arziki ya ba su tarihin sa shi ga inda ya baro wasu mutane ne da ba su imani da Allah suna shirka kinin suna bauta mu gumaka sannan kuma ya ba su labarin ga asalinsa ga tushensa shi babba ne ɗan babba ɗan babba ɗan babba ya ni ina jin wato aƙidar mahaifana ya abdullahi ɗan abbas shi da ya zo rabon gado yake ta kai ba fosu ba wani kaka da kaka ba wani kaka namiji da kaka mace shi kawai yana ganin uba kawai shi ne idan da kaka shi ma kakan uba ake kira shi shi a wurin abdullahi dan abba ba wai ya hana kaka gado ba a ka amma a kira shi kaka da wannan aya yake kafa hujja ce a sai ga abin da annabi yusuf ya ce ko me yake yace wacce ba tu millata abai ibrahima ibrahim baban shi ne isa haka baban shi ne yaqub ne babansa amma dukkan sai haɗa sai ce iyaye na kaga duk iyaye kira su tare da cewa waɗancan kakanninsa ne domin me shi yaqub ne ya haifai shi kuma isa haka ya haifai isa haka kuma ibrahim ya haifai dukkan annabawa ne manzanni shi ya na biyu su ake ce mai babba shi karan shi kenan an babba kenan annabi ko. ɗan babba ishaq ɗan babba ibrahim al-khalil waɗannan duka su da wannan kaɗai bai isa ka san matsayin annabi yusuf ba kuma ka san cewa in ka ji isar ka ce za ka damu da yadda ya shiga na abubuwa daban-daban na ibtila'i a waɗancan ɗin ba su shiga ba ba mun karanta kisar ainihin annabi ibrahim ba ba wuta ka jefa shi ba to kaga ashe kenan wannan abu in ka ji haka magabata haka annabawa haka salihai haka manzanni suke shiga da wannan to shine yake gaya musu shifa ga aqida da yake bi shine malamai suke cewa wannan ke sawa kullum ka zama cewa millan nan ta annabi ibrahim ita kake so wa man yarghabu an millati ibrahim la man safiha ba wanda ke kamar aqida annabi ibrahim sai wanda ya wawantar da kanshi sai wawa aqida na ibrahim tace mai bauta ma Allah shi kadai san mu duk wani abin bauta ba Allah ba ya ga rana aka ce abin bauta ne yace a adan ya za ta faɗi wata zai faɗi taurari za su faɗi kaga dukkan zuba ya da aloli bane ya da Allah shine Allah saka kai ma yau ake so ka zama wannan aqidar aqidar waɗannan manzanni kenan wacce take ita ce yau abi alfahari a gare mu annabi ibrahim ya ce ita bi hanyar shiriya hanyar tsira hanyar kakanninsa hanyar iyayensa hanyar manzanni sannan bijire mu hanyar ƙasa ita ce hanyar shaiɗan, hanyar bautar gumaka da wasu wanda ba Allah ba sannan an wato manzanni su ne ababen koyi kenan kamar da ibnu kasir yake cewa wato kenan wa alhu imaman yuktada bihi fil khair shi kan shi annabi yusuf an sanya shi abin koyi annabi ishaqa annabi yaqub annabi ibrahim dukkan su sannan wada'i ila sabilil rashad kuma an sanya shi mai kira zuwa ga hanyar shiriya ita ce hanyar tsira shi yasa sai ya ce ma kana lana an nushrika billahi min shay bai dace ba wato ainihin mushirkanta Allah da kowa duk wani abu da za ka haɗa Allah da shi zalunci ne domin shi wannan abin da kake bauta ma ɗin ba shi ya yi ka ba iska nan da muke sha ƙaba da gare shi take ba rayuwarka ba hannunsa take ba cinka da shanka sannan makomarka ba hannunsa take to don me yasa za ka bauta mu haga ashe in ka bauta ma wani ba Allah ba zalunci ne shi yasa yake mu ba ma wannan sai ce zalika min fadlillahi alaina wancan aqida ta bauta ma Allah shi kadai wacce muka gaji iyayenmu manzanni yace wannan falala ce ta Allah yayi mana kuma ya sanya mu shugabanni masu kira zuwa ga hanya daidai wa alan nasi kuma falala ce ga mutane da Allah ya aiko musu manzanni su nuna musu hanyar gaskiya hanyar shirya ba a bakka ba kai zaka bi yau da an ban mu sallah kaɗai ka ɗauke ta ka ce kowa ya je yadda yake so sai kuke tsammani ya kuke jin sallah za ta zama baragada za ta zama aikin hajjin nan a ce kowa ya tinkari inda yake so komai in ba tsararre ba to shi yasa sai ya ce wannan falala ce gare mu mu manzanni da aka turo mu mu nuna ma mutane hanya ta tauhidi mu tabbatar da su cewa Allah shi kaɗai ake bauta ma sannan ba a haɗa shi da kowa sannan falala ce ga mutane saboda me falala ga mutane wato ja'alna du'atan lahum ila zalik yadda aka sanya mu mu manzani mu kirawo su zuwa ga gaskiya yanzu ba falala ce gare mu da Allah ya ko mana manzo manzo shine manzan da yafi duk manzani daraja ta kuma tafi kowace al'umma daraja haka falala ce a gare mu da an ban mu kamar dabbobi kara hankalinka irin na dabba ta ce ta sha ce kashi ce jima'i shi kenan ina ina jin daɗi za ka ba ka hankali aka aiko maka manzo aka saukar maka da littafi ka ga ashe kenan sai mu ma Allah godiya shi yasa yake cewa zalika min fadlillahi alaina wa ala nasi saboda haka ashe kaga mu ma Allah godiya mu ma ƴan uwa da Allah ya sa muna cikin musulmi musulmi masu kokarin sunnar manzo falala ce da Allah ya mana mu gode kada mu shiga cikin ƙarshen ayan nan Allah ya ce walakin na aksaran nasi la yashkurun sai dai fiye mafi yawa yawan mutane ba fa samu Allah godiya ba to ba sa sanin ni'imar da Allah ya masu ta aiko musu manzo domin ni'ima babban ni'ima kenan aiko mana manzo yanzu dabbobi da ba aika musu da manzani ba ya suke rayuwa kawai wanda ya fi ƙarfi ya cinye wanda ya fi ƙarfin shi ma wancan ya cinye ka je ka ga irin fim ɗin nan na namun jeji wannan ya zo ya tarar da wannan ya fi ƙarfin shi ya cinye shi ma da an matsa gaba wani sai zai cinye shi ƙwari haka wannan ya je ya cinye wannan shi ma haka muku sai Allah ya ko mana da manzo aka sa mana shari'a ba mai taɓa kan an taɓa su ga hukunci kuna ganewa wannan falalar mafi yawan mutane ba su gode ma Allah ah yanzu wanda ya fandare ma Allah bai imani da Allah ba bai imani da manzo bai imani da Qur'ani ba ya gode ma Allah bai gode ba shi yasa yake bal baddalu ni'matallahi kufran wa halu qawmahum daral bawar cikin surati Ibrahim Allah yake mutane suna canza ni'imar Allah da ya musu da kafirci dubi mutanen population din duniya a yau Rasha yawan mutanen Rasha musulmi yan tsirari ne a cikinta yawan china tsirari ne musulmi ka taho yarab su ma ka gani mu ma amurkan ka zo ka ga wani sashi shi sai allah ya ciya yawa yawa walakin na aksaran nasi la shukuru la shukuru mafi yawan mutane dukkan zaren nan su ake nufi ba sa gode ma Allah dan basu imani da Allah ba ba su imani da manzo ba ba su imani da Qur'ani ba wanda duk bai wannan ba bai gode ma Allah ba shi yasa mu sai mu zama cikin masu godiya mu ta Allah da bauta domin su abin abinda zai biyo bayan su shine wa ahallu qaumahum darza za su jefa mutanen su gidajen halaka shine me gidan wuta gidan azaba duk wanda bai bi Allah bai bi manzo ba waɗannan ababen da ake bi a bauta masu za su jakale ko su za su can zuwa ga halaka shine gidan wuta Allah ya tsare mu ba shi kun ga wannan bayani na so a ce mun kai gaba inda za mu sami tarihin ƙisar ta cika sai ko mu shiga ta gaba amma wata ƙira saboda mu muƙaddimar da muka yi an nuna man lokaci an san ya ci ko da ɗan saura ba to ka ji abin da nake biya muku ɗazu ana cikin karatu da jin daɗin karatun da gaba ba kai mu sai ka ji ce ma ya lokacin ya ƙare kuma baka isa ba ka ce a'a yanzu bari ka dawo da lokacin la'asar yanzu ya wuce kuma la'asar wani da muka wallahi ta tafi kina yan Allah ya raya mun kai la'asar ta gobe wata ce kuma kai da ni duka cikin kwanakinmu ne aka daɗa datsa sa kana farin ciki mun fara ramadan za mu gama ramadan gama ramadan kwanakin gane suka ragu ramadanonin da aka lissafo muka ne za ka yi mun gama na bara ga na bana mun shigo haka haka sai ka jo na ramadan ɗin kwatsam ya zo babu ni babu kai Allah ka samu cika da imani Allah ka samu cika da imani Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa wanda suke taimaka mana wannan addini Allah ka taimaka musu abin da suke na kokari yadda za su tallafa karatu ya ci gaba jiya su masu midiya wannan ɗaukar karatuka da ƙoƙarin ɗaukar su kai tsaye wata ƙungiya da suke 'yan mutanen burkina da sauran ƙasashen na namu na afirka yadda suke ƙwayin sauraren cikin nan a can ƙasashen kuma suke jin daɗin sun an jona su online watakila muna ma ba a jin daɗin karatun yake ita domin ne mu mutanenmu na nan suna da malamai da yawa da gidajen rediyo da yawa kuma duk da hausa ke su can inda suke zaune ba hausa ce harshen ƙasar ba amma su hausa ne mazauna can shi suna jin daɗi a jona online din nan su rika jin karatun nan sai su rika jin daɗi wannan online din kuma yana jan kuɗi yau suka ba ni lissafin abin da suke bukata na kayan aiki kuɗaɗen da yawa manta ne da na zo da takardar sai a nuna maku amma dai suna bukatar kayan aiki watakila sun sana nan ko sun ɗau hotonta a karanta ku ji saboda ne ba zai yiwu a yada ilimi sai da abin yaɗa shi mu da muka zo nan muka ji wanda yake wata uwa duniyar wallahi ba zai ji ba sai ta wannan yaɗawa ina ga a fito da shi a ɗan karanta ma mutane abin da ake bukata ko ka sayo ka ba su ko kuma ka tura kuɗin inda za su samu saya ɗazu dai wani ɗan uwa da yake halartar karatun yana ya tafi dubai bai zo ba an gaya mashi ya turo da dubu hamsin na gani saboda haka allah ya saka mai da alkhairi malam hamza kenan sannan wani ɗan uwa shi ma ɗazunan ya ce zai sai data ta eh, menene ɗazunan eh, 50 gigabyte ko zai saya masu shi ma nan ga ababen da dai suka rubuta akwai wani abu abin nan ko aida ko kuma ku za ku karanta don suna gun kuka san su ni ban san su ba a sa al'ungwalar speaker abinda ya sa za a karanta an ba ka da hali kana da wani ko wata da suna da hali sai ka